Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani ya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Kumil tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi ɗaya ga watan Oktoba na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su murtala ba mukanan labarai shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu kan kudirin dokar samar da kudaden tafiyar da gwamnati har zuwa tsakiyar watan nuwamba wanda ya sa aka kaurace wa rufe ayyukan gwamnati rundunar sojan kasar mali ta ce sabon yaki ya barke a arewacin kasar tsakanin sojoji da mayakan 'yan tawaye wani dan kunar bakin wake ya da ban a babban birnin kasar turkiya a yau lahadi kusa da ma'aikatar lamuran cikin gida inda ya kashe kansa ya kuma raunar jami'an 'yan sanda biyu To kanan labaran duniyan kenan. Yayin da Najeriya ke bikin zagayowar ranar samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. A jawabinsa na wannan rana shugaban Najeriya ya yi wa 'yan ƙasa albishir. gaskiya shugaban kasa yan kasawari jawabin na yau da safe ya ce za a yi karin albashi daga sama har kasa sannan kuma za a sau bus bus na sufuri don a taimaka mutane za a samu saukin sufuri Kungiyar ECOWAS ta gudanar taron neman bakin zaren warware matsalar juyin mulki a yammacin Afirka, lamarin da ya sa shugaban kasar gane yin wannan kira. Ina kira ga 'yan majalisar ECOWAS da su yi magana kan ƙarin wa'adin mulkin shugaban ƙasa da wasu shugabanni suka yi domin ƙarfafa zaman su kan mulki, wanda ke haifar da yanayi mai kyau ga sojojin juyin mulki su gudanar da aikinsu. daga nan za a ji cewa yayin da tsadar rayuwa ta bai talaka a najeriya shugabannin gargajiya sun fara mika kokon bara ga hukumomi sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu raro ke aiko mana ta imel to amma fa duka wannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wani kudirin dokar samar da kudaden tafiyar da gwamnatin Amurka har zuwa tsakiyar watan Nuwamba. wanda ya sa aka kaucewa rufe ayyukan gwamnati kasa da sa'a guda kafin karewar kudaden tafiyar da hukumomi na gwamnati biden ya wallafa hotonsa yana sanya hannu kan kudirin a shafin x dandalin sada zumunta da aka fi sani da twitter da yammacin jiya asabar a cikin sakon ya buƙaci 'yan majalisar dokokin da su gaggauta yin aiki domin zartar da kudirin kasafin kuɗi na cikakkiyar shekara majalisar dattawan amurka a wani zama da ba sabon ba a ƙarshen mako ta amince da kudirin samar da kuɗaɗe da rinjayen ƙuri'u 88 da tara a daren jiya asabar sa'o'i bayan majalisar wakilai ita ma ta amince da matakin kudirin ya ƙunshi dala biliyan goma sha shida na tallafin bala'o'i da biden ya nema amma bai hada da kuɗi don taimakawa ukraine a yakin da take yi da mamayar rasha ba idan da majalisar bata amince da kudirin ba har shugaban ƙasa ya sanya masa hannu a daren asabar to da an rufe ayyukan gwamnatin tarayya rundunar sojin kasar mali ta faɗa a yau lahadi cewa sabon yaƙi ya ɓarke a arewacin ƙasar tsakanin sojoji da mayakan 'yan tawaye wanda shine jerin hare-hare na baya-bayan nan kan soji a kasar ta yankin afirka ta yamma mai fama da rikici rundunar sojan ta bada rahoto ta kafafen sada zumunta cewa tana gwabza kazamin fada da 'yan ta'adda da sanyin safiya a yankin bamba wanda 'yan awarin suka yi ikirarin kwace ikonsa. 'yan tawayen sun ce sun kwace iko da wani yankin arewaci a cikin wani wato a cikin wani sakon kafar sada zumunta da aka wallafa a madadin kungiyar permanent strategic framework wadda kungiyar fafutuka ta azawar wato cma a takaice ta mamaye cma haɗaka ce ta kungiyoyin buzaye mafi rinjaye da ke fafutukar ɓallewa ko samun yancin kai daga ƙasar mali daga cikin bangarorin biyu ba wanda ya ba da cikakken bayani kan yakin kungiyoyin yan aware da su buzaye ne sun faɗa a jiya asabar cewa sun haifar da asara mai yawan gaske ga sojojin mali a tsakiyar kasar inda suka yi da awar kashe sojoji 81 a yau lahadi mahukuntan gabashin kasar libya sun sanar da ɗage taron da wato taron sake gina birnin derna da ambaliyar ruwa ta shafa wanda aka shirya gudanarwa a ranar goma ga watan nan na oktoba amma kuma ya fuskanci cece kuce daga kasashen duniya an dakatar da taron har zuwa ranar ɗaya zuwa biyu ga watan nuwamba don ba da lokacin gabatar da ingantaccen nazari da ayyukan kokarin sake gina birnin in ji kwamitin da ke da alhakin shirya taron a cikin wata sanarwa a watan da ya gabata hukumomin gabashin kasar da kansu ya rarraba sun gayyaci al'ummar kasa da kasa da su halarci taron da aka tsara gudanarwa a birnin derna da ke gabar tekun kasar inda ambaliyar ruwa ta yi barna a ranar goma ga watan satumba ta kuma yi sanadiyar mutuwar dubban mutane daga baya mahukuntan kasar sun ce taron zai haɗa hancin kamfanoni na kasa da kasa kuma a yau lahadi kwamitin ya ce za a gudanar da taron da aka ɗage a birnin derna da kuma birnin bengazi da ke gabashin kasar kasar da ke arewacin afirka ta fada cikin fadace-fadace da hargitsi tun bayan wani bore da kungiyar tsaro ta nato ta goya wa baya da ya kifar da gwamnatin marigayi muammar gaddafi a shekara ta 2011 To nan ba da jima'a ba murtala zai sake damar da karashin labaran duniyar amma kafin nan da safe yau ranar lahadi ɗaya ga watan oktoba ne shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi wa al'ummar najeriya jawabin zagayowar ranar samun yancin kai daga mulkin mallakar birtaniya daga abuja wakilinmu umar faruk musa ya haɗo mana da wannan rahoton a jawabin nasa shugaba bola ahmed tinubu ya yi kira ga 'yan najeriya su so juna su zauna lafiya kuma su yi biyayya da da'a ga najeriya domin tabbatar da an kare haƙoƙin kowa da kowa domin ƙasar najeriya ta ci gaba a cikin alƙawuran da ya yi masu domin tabbatar da an samu lilwa da sauƙi akan irin ɗimbin wahalolin da ya ce sane yake al'ummar ƙasa na ciki bisa ga gyare-gyare da garan bawal da ake wa fannoni daban-daban na najeriya ya ce za a ƙara ma'aikata albashi na dubu ashirin da biyar tsakanin yanzu har zuwa wata shida masu zuwa ministan yada labaran najeriya muhammad idris ya yi mun karin haske dangane da abubuwan da yake ganin cewa za su kawo sauki da samar da zaman lafiya tsakanin ƙungiyar kwadugo ta najeriya nlc da sauran ƙungiyoyi da ke barazanar yin yajin aiki a fannoni daban-daban na najeriya inda yake cewa gaskiya shugaban kasa yan kasarari jawabi na yau da safe ya ce za a yi karin albashi daga sama har kasa sannan kuma za a sau bus bus na sufuri masu TNG wato masu amfani da wannan gas kenan wanda ake cewa TNG. za a kawo su don a taimaka mutane za a samu saukin sufuri wannan abubuwa su ne za su kawo saukin rayuwa ga mutane musamman ma ma'aikata da ke zuwa aiki da safe dawo da yamma su kuma talakawa fa waɗanda su ma suna neman su samu wata sa'ida daga gwamnatin tarayyar najeriya ta ina jawabin nan zai burge su musamman idan kai la'akari da rawar da waɗansu jihohi ke takawa cewa ba su yi tsare-tsare kamar irin da gwamnatin tarayyar najeriya ba to in ka saurari jawabin mai girma shugaban kasa ai zaka ji ya ce akwai tallafi da za a bada na wato iyalai miliyan goma sha biyar to iyali kowane iyali wato mutum da matarsa da 'ya'yansa har miliyan goma sha biyar to in ka cire mutum goma sha biyar ka ba su tallafi ai kaga ka kawo sauki sosai kuma wannan tallafin za a ba da wanda ba su hannu da shuri waɗanda shi da suke samu ko kuma kuɗin da suke samu bai isa ya ci da su ba akwai wannan shiri. a waje ɗaya alhaji ibrahim da suƙi na kan tsohon ministan yaɗa labarai na najeriya shi ma yana ganin cewar wannan tsari da shugaba bola tinubu ya bayyana wa 'yan najeriya da walakin goro a miya sau da akwai waɗansu matsaloli da dama da ke tattare da shi ba lallai zai irin nasarar da 'yan al'ummar najeriya suke fatar za ya haifar ba. wato wannan abin ba zai tasiri da yawa da ake zato ba saboda da ɗaya wannan ƙarin kuɗi na albashi wato ma'aikatan gwamnatin tarayya ne kawai zai shafa kuma na wata shida na biyu na maganar sufuri kuma motocin da za a kawo su wani za su yi aiki ne kawai a cikin manya-manyan birane wato kamar su abuja legas da port da enugu yiwa a cikin wayannan mubirai ba zai iya fito da kayayyaki musamman ga shi yanzu an fara shigowa rani inda za a fito da abinci da za a kawo su garuruwa ba ko ƙauyuka domin a samu sauƙi na musamman tsadan abinci da ake da shi a cikin ƙasar. To amma magana tallafi ga iyalai miliyan goma sha biyar da za a ɗora akan wancan kaso na farko da aka fara. to koyaushe aka ce za a iya raba wannan kudaden to halin da ake ciki na cin hanci da rashawa da sauransu shi ne yake addabar irin wannan yunkuri da gwamnati take kokarin yi domin ta tallafawa al'umma a halin yanzu dai gwamnatin najeriya sun dukufa wurin yin tattaunawa da kungiyoyin kwadago musamman nlc da tuc masu barazanar fara yajin aiki a ranar uku ga wannan watan inda gwamnatin ke fatar cewa wa'annan bayanan da alkawarin da shugaba bola ahmed tinubu ya yi a lokacin da yake gabatar gabatar da bayani ko jawabi ga 'yan najeriya zai iya kwantar da hankalinsu su janye wannan yajin aiki umar faruk musa amurka a abuja najeriya Tuwa gaida Umar Faruk Musa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Murtala ya damar da karashin labaran duniyar. wani dan kunar bakin wake ya tada bam a babban birnin kasar turkiya a yau lahadi kusa da ma'aikatar lamuran cikin gida inda ya kashe kansa ya kuma raunata jami'an 'yan sanda biyu ministan lamuran cikin gida na turkiya ya ce an kashe mahari na biyu a wata musayar wuta da 'yan sanda kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito harin bam ɗin ya uku ne 'yan sa'o'i kafin sake buɗe majalisar dokoki bayan wani hutu na tsawon watanni uku da ake sa ran jawabin shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ba a kai ga gano ko su wane ne maharan ba haka kuma ba wanda ya ɗauki alhakin kai harin a ƙarshe an allaka wata gobara da ta mamaye wani babban ɗakin bikin aure mai cike da cunkoson jama'a a wani gari da ke arewacin iraki da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari ɗaya da sakaci sosai da kuma rashin ɗaukar matakan kariya a cewar sakamakon wani bincike da gwamnatin ƙasar ta gudanar sakamakon binciken wanda ministan cikin gida abdul amir al-shammari ya sanar a wani taron manema labarai a yau lahadi ya ce mai wurin da wasu ma'aikata uku sun ba da damar mutane sun baiwa mutane 900 damar su shiga wurin alhali an gina shi ne domin ɗaukar mutane 400 yin amfani da kayan aron da ke iya cin wuta ya taimaka wajen wutar ta bazu cikin sauri kuma ta canza ɗakin baki ɗaya zuwa dunkulen wuta in ji shammare. shammari ya ce gobarar ta rutsa mutane da ke cikin ɗakin auren kuma ƙungiyoyin agaji sun yi ta ƙoƙarin isa wurin saboda ƙofofin fita ba su da yawa ministan cikin gida ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai ɗari da bakwai wasu akalla hamsin suka sami raunuka sannan ya ce kwamitin binciken ya gabatar da shawarar cewa gwamnati ta bayar da tallafin kuɗi ga iyalan waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata. Murtala Faruk Sanyin da ke na karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban kasar Ghana na Ado a kofu Ado ya yi kira ga mambobin majalisar ECOWAS da su tattauna kan karin wa'adin da shugabannin kasa da wasu shugabanni suke yi don tsawaita zaman su akan karagar mulki. don samun hanyar da zai taimaka wajen kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan Daga Ghana ga wakilinmu Idris Abdullah da wannan rahoton. Shugaba Akufo Ado ya faɗi haka ne yayin da yake jawabi wajen bikin buɗe wani babban taron majalisar dokokin ECOWAS wanda aka fara ranar Juma'a 29 ga watan Satumba zuwa 7 ga watan Oktoba 2023 mai taken rawar da majalisar ECOWAS za ta taka dangane da kalubalen da ke tattare da sauyin tsarin mulki ba bisa ka'ida ba da kuma iyakance wa'adin shugaban ƙasa a yammacin Afirka wanda majalisar ECOWAS ta shirya garin Winneba da ke ƙasar Ghana. Shugaba Akufo Ado ya ce. Parliament to speak against the extension of presidential term limits by some leaders to strengthen their grip on power. These actions tend to result in discontent among the populace which creates fertile grounds on which military intervention disingenuous feed. Ina kira ga 'yan majalisar ECOWAS da su yi magana kan ƙarin wa'adin mulkin shugaban ƙasa da wasu shugabanni suka yi domin ƙarfafa zaman su kan mulki. Waɗannan ayyukan suna haifar da rashin jin daɗi a tsakanin jama'a wanda ke haifar da yanayi mai kyau ga sojojin juyin mulki su gudanar da aikinsu. Riko da wannan inji shi zai tabbatar da cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da dimokuraɗiyyar ƙasashenmu inda ya kamata mu samar da da tsarin gudanar da mulki bisa tsarin raba madafun iko mai sharhi kan harkokin siyasa kuma sakataren jam'iyyar cpp na yankin ashanti isa abdulhamid ya ce wannan kira ya yi eh, wanga kira ne mai muhimmanci sosai juyin mulkin da aka afirka da su yana dangantaka da shugabannin da suka jima wanda ke wadon su ya wuce suna zaune sun tashi wanga abu yana kawo juyin mulki domin afirka ne da aka samu shugaba na yake shekara arba'in ina zaune kai wanda ke ba daidai ba ne to wanga kira na so ma da a ce an kara kiran ga an isar da shi zuwa ga majalisar majalisar dinkin duniya duka baki daya wanda yake su ba su sa baki su ce duk wanda wa'adin shi ya kai in ya kara wa'adin shi wannan kasa ba za a yi wani kasuwanci da shi ba ba wani yarjejeniya da wannan kasa ba za a taimaka mai ba yana neman gudunmuwa sai dai malam siba shakibu sakataren jam'iyyar pnc reshen yankin accra ya ce ko da yake kiran ya yi daidai amma da ya dau mataki a lokacin da yake shugaban kungiyar ecowas da ya fi wannan kira kira ne mai mahimmanci to amma a gani na wannan kira ba wannan a wurin ne shugaban shugaban kasan Ghana ya kamata ya yi shi ba. Ina tuma shugaban kasan Ghana ya zama maga kujera na ECOWAS baki daya. To inda ya kamata ya je ya karfafa wannan kira kenan shine zama na ma'awara na shugabannin kasashen Afirka ta yamma musamman da kuma shugabannin Afirka baki daya a wurin ne ya cancanci ya yi wannan zance. Saboda shugabannin majalisai ba su da karfin iko inda yake za su iya su hana shugabanni na kasashe arwatar da kudurorinsu. Yunus Salahuddin Obanjo mai sharhi kan siyasa da al'amuran yau da kullum ya ce wannan kira daga bakin ɗaya daga cikin shugabannin da suke da karfin yin hakan na nuni da cewa za a iya cimma burin dimokuraɗiyya a yankin. Tun da yau shugabannai wanda yake su ne ainihin member states na ECOWAS da kuma African Union suna korafi kuma su ne wanda yake ake zargi da irin wannan ta'asa ko irin wayannan magudi cikin harkar dimokuraɗiyya. In dai ya zo yau suke magana to sai mu ce kamar Allah sa ah, mu kwalliya ta biya kuɗin sabili saboda su za su fito cikin al'umma ko baina jama'a su yi magana amma idan su koma sai suna kasa suna irin kundin da mulki barna saboda ainihin suna su su cimma burinsu. Majalisar ECOWAS na kunshi ne da kujeru 115 inda kowace ƙasa mambobi ke da tabbacin samun mafi karancin kujeru biyar yayin da sauran kujeru 40 aka raba su bisa yawan al'ummar ƙasa. Wannan ne karo na biyu da ƙasar Ghana ta karɓa kuncin wannan taro da ake gudanarwa su bi a shekara. Idris abdullahi Bako. sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaida Idris Abdullah yayin da tsadar rayuwa ta hanyar tashin farashin kayayyakin musamman na masarufi ke karuwa a Najeriya. Shugabannin masarautun gargajiya a kasar na ci gaba da roƙon hukumomi su ƙara ƙaimi wajen ɗaukar matakan da suka dace don samar da sassauci ga yankuncin rayuwa da talaka ke ciki. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani. wannan batu na magance tsadar kayayyaki da kalubalen tsaro da wasu sassan najeriya ke fuskanta da kuma nanata muhimmancin haɗin kai tsakanin al'umma na daga cikin manyan muhimman batutuwa da mai martaba sarkin gaya a jihar kano alhaji aliyu ibrahim ya bai wa fifiko yayin tattaunawa ta musamman da manema labaru a fadarsa a wani bangare na murna cikarsa shekaru biyu a kan gadon salautar gaya Alhaji aliyu Ibrahim wadda aka nada a ranar 27 ga watan Satumba shekara ta 2021 ya ce zaman lafiya da al'umma shine babbar nasarar sa ta farko a gadon sarauta. Alhamdulillah lalle mun ci nasara ba nasara ba nasarori babbar nasara ma ta farko shine zaman lafiya domin duk nasarar da aka samu ko da za a samu in babu zaman lafiya to ba za a same ta ba to mun samu zaman lafiya mun gode Allah. Da biyu duk wanda ya san masarautarmu ta gaya a da yanzu zai ganta to lalle ba sai an gaya masa ba. Sai dai Alhaji Aliyu Ibrahim ya ce haɗin kai daga al'umma da ma gwamnati shine ginshikin wannan nasara. Mun samu haɗin kai daga jama'a mun samu haɗin kai daga gwamnati shi yasa ma ga irin wannan ci gaban da muka samu. Yanzu misali in Allah ya kai mu ran Juma'a za mu buɗe babban masallacin mu na daga duk wanda ya san masallacin nan da ya zo ya ganshi yanzu to lalle zai san jama'a mu ya haɗu. wannan gyara da aka yi wa masallaci jama'a ne dai suka haɗu na gida da na waje su suka haɗu suka tara wannan kuɗi da aka gyara wannan masallaci to kaga wannan zai tabbatar maka da haɗin kan jama'a da goyon baya dangane da kalubale kuwa mai martaba sarkin na gaya ya ce duk kalubalen da ka samu Allah ya shiga lamarin ka warware shi to kaga wannan ai sai ke Allah godiya kalubale duk da muka samu bai fice wannan banana na jama'a sinan ka zaga ka taro su tana su nan ka zaga ka taro su tana kamar mu kamar masu kiwon shanu shanu in suka tafi iri da sanda ɗaya sai ka kontrol din shanu dubu amma jama'a in sun kai dubu to kowa sai ka samu sandan sa ɗaya saboda neca ta dan adam kowa da irin ra'ayinsa da kuma irin yadda zai fuskanci al'amura sai dai ya fayyace salo da tsarin da ya bullo da shi domin karɓar bayanai ko shawarwari daga al'ummar masarautar masarautarsa. Lallai muna karbar shawarwari daga talakawa muna da tsari na kuma kwamitattuka kala-kala mutum ilimi mutum sulhu mutum gona wannan tsari ne da muka yi mai kyau wanda shine zai tsari na zamani domin ba zai a ce kowa ya zo ba sarki shawara ba yayin da sarkin na gaya ke murnar cikarsa shekaru biyu a kan karaga ya bayyana damuwa game da halin matsin rayuwa da al'umma ke ciki tare da kira ga mahukunta da mawadata a cikin al'umma su tallafa jama'a lalle suna buƙatar taimako saboda haka muna kira da jama'a masu hannu da shuni a rika taimakawa jama'a jama'a mu don Allah a ci gaba da taimakawa talakawa musamman a wannan hali da ake ciki. Baya ga haka sarkin naga ya hori al'umma su ci gaba da ba da goyon baya ga shugabanni a dukkanin matakai da kuma addu'ar ɗorewar zaman lafiya da haɓakar tattalin arziki a ƙasa baki ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. yanzu a nan washington dc agogonmu na cewa karfe goma da kusan minti ashirin na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya kuma ana murnar cikar Najeriya shekaru 63 da samun 'yancin cin gashin kai a matsayin ƙasa lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo cin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda matasa a Najeriya ke amfani da kafofin sada zumunta wajen miƙa kokinsu ga gwamnati da irin sakamakon da suke samu daga yin amfani da dandalolin a wannan lokaci. Wani rahoton binciken World Start ya nuni da cewa 'yan Najeriya sun sanya ƙasar a sahun gaba a cikin ƙasashen duniya da al'ummarta suka fi shafe dogon lokaci a shafukan sada zumunta inda aka samu jimilar su na shafe akalla sa'o'i hudu da minti ashirin a duk dandalin sada zumunta da suke amfani da shi kamar su facebook twitter da aka sauya sunan zuwa x whatsapp da dai sauransu shin ana ganin alfanun da shafa dogon lokaci kullum da 'yan najeriya musamman matasa ke yi a shafukan sada zumunta wajen kawo sauyi da samun ci gaba a fannonin rayuwa daban-daban a kasar mun ji ta bakin wasu matasa sunana hindatu abdullahi kuma yar jarida to matasa suna amfani da kafofin sada zumunta ta hanyoyi daban-daban zaki ga wasu suna amfani da shi wajen bunƙasa sana'o'i sana'o'insu wasu kuma suna amfani da shi wajen bayyana ra'ayoyinsu game da abubuwa da dama da ya shafi rayuwa da kuma wasu zaki ga sun yi amfani da shi wajen jawo hankalin gwamnati musamman abin da ke faruwa a ƙasa kwanakin baya in zaki tuna zaki ga an samu 'yan ta'adda sun je wata jami'a a gusau sun sace yara mata da dama sannan kuma da wasu ma'aikata na ga matasa da dama sun fito a kafofin sada zumunta musamman a instagram da x sun bayyana ra'ayoyinsu sun kira gwamnati da ta ɗau mataki na gaggawa wajen ganin an dawo da wa'annan yaran cikin ƙoshin lafiya to za ki ga lokuta da dama gwamnati abu ta faru ba lallai ne a ɗau mataki nan da nan amma me kafofin sada zumunta nan ya taimaka wa mutane sosai saboda da muddin an sa abu a wa'annan shafukan sada zumunta za ki ga gwamnati ta ɗau mataki da gaggawa wajen ganin cewa an biya bukatu yadda ya kamata to a nan zan gaya miki cewa kafofin sada zumunta ya kawo mana ci gaba ga al'ummar mu gaba daya sunana abdulaziz malam ni matashi ne wanda nake yawan amfani da kafofin sada zumunta a wannan karnin da muke ciki wani karni ne wanda alhamdulillah technology ta samu karuwa sosai a mutanen mu musamman na yan Najeriya a wannan kafofin sada zumunta mutane sun yi suna kokari musamman wajen sada zumunci wajen yin harkoki na kasuwanci da sauran muhimmanci waɗannan abubuwa ko kuma wanda suke karantar da mutane ta fannoni daban-daban ko ta whatsapp ko ta instagram ko ta twitter zan ba da misali a lokacin da arewa maso gabar ana nema a kafa kungiyar north east development commission mun yi amfani da wannan daman muka yi ta maganganu a twitter kuma allah ya sa abubuwan sun samu shiga a yau north east development commission ta taimaka a mutane tana tana kan taimaka a mutane so alhamdulillah a yanda najeriya ta cika shekaru 63 da uku da samun yancin cin gashin kai a matsayin ta na kasa a yau wasu matasa a ƙasar na ganin cewa ba 'yancin da aka samu sai dai suna amfani da dandalin sada zumunta wajen tura sakonnin neman ci gaba ga gwamnati. Sunana Abubakar Sadiq Muhammad wanda aka fi sani da Sarki Sultan a Twitter. Tabbas yau Najeriya take cika shekara 63 da amsan 'yancin kai da takarda saboda ni a gani na definition dina na 'yanci shine talaka ya sama walwala ya sama jin daɗi ya sama rayuwa mai kyau 'ya'yansa su sama ilimi wannan shine 'yancin kai sannan kuma dangane da social media tabbas social media yanzu shine makami mafi karfi da dan najeriya yake da shi domin ya yada abin da ke daminsa ya faɗa abin da ke ra'ayinsa tabbas abban mu yan arewa a baya amma duk da haka ba za mu ce ba mu farka ba ga wa'inda suka san amfanin social media din wato yan kudancin kasan nan suka san menene yancin da social media yake badawa zaki ga su yanda suke tafiyar da abubuwan ba kamar namu ba yau idan abu ya faru a kudancin kasan nan ki bashi kwana ɗaya kwana biyu tabbas sai kin ga an yi maganin shi saboda suna da karfin social media mu ma arewa muna son mu samu kalan wannan karfin kuma mu dinga neman yancin mu ba tare da an fita an yi zanga-zanga wato street protest ba ba tare da an rasa dukiyoyi ba rasa rayukan kowa ba ko an jikkata wasu saboda duk sanda aka ce za a fita protest na kan titi za a haɗu da miyagu da za su shigo cikin protest ɗin su dama abin da suke so kenan su zo su sata kayan mutane da sunan wa'inda suke protest daga ƙarshe abin ya zo ya zama abin da kuma za a yi allah wadai da shi to sai yasa yanzu social media dama babu wani yare da shugabannin mu suka fi sauraron sa don kun samu dan siyasa kun mai magana akan abun nan yana damun ku ba lallai bane ya dau mataki amma idan kuka fito ka nuna wa duniya damuwan ku ko dan duniya ta gani za su fito su mu da social media na taka muhimmiyar rawa ga wa'inda ba su da privilege su yi wa shugabanni magana ido da ido sukan samu wannan daman da za su aika sakon su ta social media kuma ya riske wa innan mutanen da suke so su riska muna fata kasan najeriya za ta samu yanci na dindindin ba kalan wannan yanci na fata baki ko na takarda ba a wani bangare kuwa matashi mai fafutukar ganin sauyi a najeriya faisal umar lawal na da ra'ayin cewa gyara a ƙasa ba aikin mutum ɗaya ba ne gyara ba aikin mutum guda ba ne shi nake so in tuna mana duk duka 'yan najeriya sai kowa yin ya gyara abin da ke tare da shi kamin al'ummar za ta gyaru sannan mu guje ma raunin zuciya mu rage tsoro idan sharri na tafi ga dan uwanka kana da damar ka taimaka ka taimaka ko da tare za ku tafi mu rage son kai mu koyi taimakekeniya mu kuma mu sanar da junan mu son ƙasa da kuma sanin cewa suna mai kyau ya fi tsawon rai kuma wannan shi zai rage wa mutum tsoro na ya fuskanci abubuwan da ba kyau gaba gadi a cikin dubara. wani rahoton binciken jaridar guardian na shekarar 2022 ya nuna da cewa a cikin al'ummar najeriya sama da miliyan 200 kusan mutane miliyan ɗari da tara. ne ke amfani da intanet. Gani yanayin tururuwar matasa a wajen amfani da kafofin sada zumunta ne wasu masana suka ce dole ne a yi nazari akan alfanu da illolin da amfani da shafukan sada zumunta ke kawowa cikin al'umma suna mai cewa kafofin makami ne mai kaifi biyu wanda dole ne a kula da su a bangaren gwamnati da ma sauran masu ruwa da tsaki to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta murya amurka ni halima abdurrauf ke fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salama to madalla a gaida halima abdurrauf to yanzu kuma da wannan muka zo ga shirin na karshe labarai amma fa a takaice a takaice shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu kan wani kudirin dokar samar da kudaden tafiyar da gwamnatin amurka har zuwa tsakiyar watan nuwamba wanda hakan ya sa aka kauce wa rufe ayyukan gwamnati kusa da sa'a wato kasar sa'a daya kafin karewar kudaden tafiyar da hukumomin gwamnatin rundunar sojin kasar mali ta faɗa a yau lahadi cewa sabon yaƙi ya barke a arewacin kasar tsakanin sojoji da mayakan 'yan tawaye wanda shine jiran hare-hare na baya-bayan nan kan sojoji a kasar ta yanke afirka mai fama da rikici rundunar soji ta ba da rahoto ta kafafen sada zumunta cewa tana gwabza kazamin fada da 'yan ta'adda da sanyin safiya a yankin bamba wanda 'yan awarin suka yi ikirarin kwace ikonsa a yau lahadi mahukuntan gabashin kasar libya sun sanar da ɗage taron sake gina birnin derna da ambaliyar ruwa ta shafa wanda aka shirya gudanarwa a ranar goma ga watan nan na oktoba amma kuma ya fuskanci cece kuce daga kasashen duniya an dakatar da taron har zuwa ranar ɗaya zuwa biyu ga watan nuwamba don ba da lokacin gabatar da ingantaccen nazari da ayyukan kokarin sake gina birnin in ji kwamitin da ke da alhakin shirya taron a cikin wata sanarwa wani dan kunar bakin wake ya tada bam a babban birnin kasar turkiya a yau lahadi kusa da ma'aikatar lamuran cikin gida inda ya kashe kansa ya kuma raunata jami'an 'yan sanda ministan lamuran cikin gida na turkiya ya ce an kashe mahari na biyu a wata musayar wuta da 'yan sanda kamar da kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito an ta'allaka wata gobara da ta mamaye wani babban ɗakin bikin aure mai cike da cunkoson jama'a a wani gari da ke arewacin iraki da ya sanadiyar mutuwar sama da mutane 100 da sakaci sosai da kuma rashin ɗaukar matakan kariya a cewar sakamakon wani bincike da gwamnatin ƙasar ta gudanar. To da masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu. Sai an jima da za mu sake da da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Amma kafin mu rufe shirin sashen Hausa na mika saƙon taya murna ga Alhaji Shehu Ali mai lalle bisa sarautar gargajiya da mai martaba sarkin Fataskum a jihar Yobe mai Umar Bubaram ya bashi na zannatar noman Fataskum. Muna mai fatan alkhairi tare da fatan Allah ya taya riko amin summa amin. idan sararin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za shafin shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com yanzu a madadin murtala faruk sanyi na da taimaka shirin ya zo gare ku sai julie leathers gresham har ma da injiniyan mu na mr bell daga nan birnin washington dc ne sarfi lahashi gumar ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum